domin ci gaba da karatu a cikin littafin arba'unan nawawi na al'imamun nawawi rahimahullahu ta'ala wanda a darasinmu da ya gabata cikin wannan littafi wanda shi ne darasi na bakwai da darasin namu na bakwai ya dakata a ƙarshen hadisi na goma sha takwas a cikin wannan littafi hadisin da jundab ɗan junada ya ruwaito inda annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare sa yake ainihin umarni cewa ka ji tsoron Allah duk inda ka kasance wanda jin tsoron Allah mun san cewa ba karamin al'amari na ba duk wanda Allah ya yi mamuwafaka da jin tsoron Allah to ya samu guziri babba to sai darasinmu na takwas a cikin wannan littafi yau inda za mu hara a farkon a hadisi na goma sha tara a cikin wannan littafi al'imamun nawawi rahimahullahu ta'ala yana cewa alhadisu ta ashara hadisi na goma sha tara an abil abbas abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma wannan hadisi an karɓo ne daga baban abbas abdullah dan abbas allah yadda da su shi da mahaifinsa kwala abdullahi ibn abbas ya ce كنت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما وترانا na kasance bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya goya shi zaman jaki yana bayanai faƙala ya gulam sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ma abdullahi ibn abbas ya kai yaro inni uallimuka kalimatin ne ina sanar da kai wasu kalimomi ihfazillaha ka kiyaye Allah ya fazaka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye ka idan ka kiyaye shari'o'in Allah ka sadar da umarnin Allah shi kuma Allah zai kiyaye ka ifazillaha ka kiyaye Allah ta jidu tujahaka sai ka samu Allah shine mai taimakon ka in ka kiyaye Allah ka kiyaye shari'ar Allah ka sadar da umarnin Allah ka ƙaurace ma'anin Allah to sai Allah ya zama shine mai taimakonka idza sa'alta fas'alillah idan za ka yi roƙo ka roƙi Allah wa idza sa'anta idan za ka nemi taimako fasta'in billah ka nemi taimako da Allah wannan ga abin da babu wanda ka iya taimaka ma gare shi in ba Allah ba amma abin da wani yana iya taimaka maka ka roƙe taimaka maka ba ka yi laifi ba kamar ba ka lahiya roƙon wani ya taimake ka ya ba ka lahiya ba mai iya wannan in ba Allah ba kamar ba ka arziki ba mai iya taimakon ka ya ba ka arziki in ba Allah ba kamar ba ka haihuwa ba mai iya taimakon ka ya ba ka haihuwa in ba Allah ba kamar lahiya da sauran wasu abubuwa waɗanda sun keɓanta ga Allah ta'ala to wannan in za ka roƙa ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala kamar gafara kamar rahama kamar jin kai ba mai iya bashe su in ba Allah ba in za ka roƙo ka roƙi Allah in za ka neman taimako ka taimi Allah shi taimake ka iyaka na'budu wa iyaka nasta'in annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wa alam ka sani annal ummata lalle haƙiƙa al'umma lawistama'at da za ta tattaru ga baki ɗayanta alayiyan fa'uka bi shay'in akan su amfanar da kai da wani abu lam yanfa'uka ba za su yi amfanar da kai ba illa bi shay'in sai da wani abu wanda kada kataba wallahu laka wanda Allah ya wajabta maka samun wannan abin don al'umma gaba ɗaya in sun taru na duniya don su taimake ka su amfana sheka da wani abu idan ba Allah ya kaddara maka samun wannan abin ba ba za su iya taimaka ma ba ba za su iya sa ka samu abin nan ba wa in ishtama'u Adam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ma Abdullahi ibn Abbas da mutanen duniya za su tattaru ga baki ɗayan su ala yadurruka akan su cutar da kai shay'in da wani abu lam yadurruka ba za su iya cutar da kai ba illa shay'in sai da wani abu wanda qad taba Allahu alayka Allah ya wajabta cewa wannan abin zai faru gare ka wannan shikenan zai faru gare ka in Allah ta'ala ya nemi faru amma ba don wani ya cutar da kai ba sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce rufi'atil aqlam an dauke alqalma an yi rubutu da taddawa kuma an dauke alqalma wa jaffati suhuf takardu sun bushe ina ka dai kudurar ta Allah ta gudana rawahu tirmizi wannan bangaren hadisi imamu tirmizi ya ruwaito shi wa qala hadithun hasanun sahihun yace wannan hadisi hasanun na kuma sahihun kamar wadda ɗabi'a ta limamu turmiri ta kira imamullahu ta'ala tsakanin marwaita na kawo cewa hadisi hasanun na kuma sahih wafi ruwaya a wata ruwaya gairu turmiri wadda ba ta imamu turmiri ba ta a amamaka ka kiyaye Allah ka samu Allah gaba gare ka ma'ana shi nan shi mai taimakonka ta'arraf ila Allah kai bauta ga Allah raha lokacin da kake cikin yalwa sanda kake cikin wadata ya rifka fi shidda lokacin da ka shiga tsanani shi kuma sai Allah ya taimake ka mai yawa waɗanda Allah ya hore mawadata ba suka bauta ma Allah ba musamman yin aiki na neman lada saboda wadata da walwala da halin da suke ciki ne mai ba su dama na tsayawa su yi wannan in ba 'yan kaɗan daga cikinsu ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wa ala ka sani yana magana da abdullahi ibn abbas annama da aka duk abin da ya kuskure ka lam yakulli sinka bai kasance don ya same ka ba takkace inda na yi kaza da na samu kaza a'a ko da ka yi kaza ba za ka samu kaza din ba don Allah bai ne ka samu ba don haka ba za ka samu ba wa ma asabaka duk abin da ya same ka lam yakul li khudiyaka bai kasance don ya kuskure ka ba wa'ala ka sani annan nasra haƙiƙa taimako ma asab yana tare da haƙuri dukkan wanda ya yi haƙuri ya jimre ya daure to insha Allah subhanahu ta'ala Allah subhanahu ta'ala zai taimake shi wa annal faraja hakika kuran yawar bakin ciki ma al-karam yana tare da bakin ciki ba za a samu kuran yawar bakin ciki ba har sai ya zanta ma can akwai bakin cikin sannan ya zo a nemi jayewarsa wa anna ma'al usri yusra hakika tare da matsuwa akwai sauki har guda biyu idan Allah ta'ala ya jarrabe ka da wani abu na damuwa ko na bakin ciki ko na bacin rai to ka sa rayuwarka da fatarka da ƙaunarka cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai jaye maka wannan damuwa zai kuranye maka wannan bakin ciki dama duk sadda aka ga tsanani to saukin Allah yana nan sai illa dai kawai mu mutane damuwar mu shine mu tsaya ga Allah mu bi Allah mu roƙi Allah don Allah ya mana mahita amma a madadin wannan sai ka same mu muna ta abubuwan da ba su kamata ba misali bisa ga abin da Allah ya jarabe mu na kyada kamar kyada abinci kamar sauran abin da ya shafi wasu provision suna da tsada to mu roki Allah ya kawo mana sauki dama Allah shi ya da sauki shi ya da kuma tsanani in ya so ya kawo jarrabawa ya kawo to mu yi ta roƙon Allah sai Allah ta'ala ya kawo mana sauki ta sanda ba mu zato ya yi mu ta yin wasu dumumuwa waɗanda ba su dace ba waɗanda suna iya jawo mana koma baya ga addinin mu wannan hadisi da ma karanta yana da fa'idodi masu yawa daga cikin fa'idodinsa na ɗaya za mu ga tausayawar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga wanda bai kai shi ba kaga ya ce ya gula ya kai yaro yana magana da abdullahi bin abbasin yana mai a al'ishfa tausayawa wanda ana sandu wanda kake tare da shi kai ma ka tausaya mishi kada ka nuna tahi shi kada ka nuna mai wani girma a'a ka tausaya mai kamar wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tausayawa Abdullahi ibn Abbas kuma ya karantar da shi karantarwa ta hikima wadda ga tunan ta ga mai gabaki daya amma mun same ta fa'ida ta biyu ya kamata ga duk wanda za a waɗa masa magana mai fa'ida magana mai muhimmanci to a waɗe abin da zai jawo hankalinsa idan kana zan ka waɗa ma mutum magana mai muhimmanci to ka buɗe ƙofar wannan magana da abin da zai jawo hankalinsa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ya gulam inni uallimuka kalimatin ya kai yaro ne zan sanar da kai wasu kalimomi kaga Kina abdullahi ibn abbas yanzu me yake saurare waɗannan kalmomin saboda mi ya fahimci akwai muhimmanci a cikin wa'annan kalmomi da shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake so ya karanta da shi to fa'ida ta uku shi ne hakika duk wanda ya kiyaye Allah ma'ana duk wanda ya kiyaye shari'ar Allah ya kiyaye dokokin Allah to hakika Allah ta'ala yana kiyaye shi ma'ana Allah yana ba shi kariya ko da wasu na niyyar cuta maka suna niyyar kula maka sharri to a dalilin kiyaye Allah da kiyaye dokokin Allah sai zama Allah ya baka kariya baka ma da labari fa'ida ta hudu hakika duk wanda ya ƙanƙantar da kansa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ya kankantar da kansa ga addinin Allah, hakika Allah maɗaukakin sarki wato ba zai tozarta shi ba, wanda dukkan mutum na ya kankantar da kansa ga Allah, ya ƙanƙantar da kansa ga addinin Allah. ma'ana ya yi biyayya ga Allah kuma ya fi addinin Allah to ubangiji ta'ala ba zai tozarta shi ba kamar wada shi kuma wanda ya tozarta Allah ma'ana ya tozarta addinin Allah Allah zai tozarta shi kuma ba zai kiyaye shi ba fa'ida ta biyar shine dukkan wanda ya kiyaye ubangiji subhanahu wataala to Allah zai shirye shi sannan Allah zai yi mai dalili akan abin da yake shine alhayi kuma ubangiji subhanahu wataala zai zama shine mai bashi kariya babu wani abu na sharri da zai same shi da haka akwai buƙatar mu zama mutane masu kiyaye addinin Allah mutane masu kiyaye Allah mu masu jin tsoron Allah a durin da muke sawa'un muna inda jama'a ka ganin mu ko ba mu inda jama'a ka ganin fa'ida ta shidda shi ne hakika mutum idan ya yi bukata zuwa ga taimako in yana son ya samu taimako to ya roƙi Allah ya taimake shi ba wanda za ka roƙa ya taimake ka ya baka taimakon da ya kai taimakon da za ka samu a wurin ubangiji su ba hana wata ala amma kuma nan in mun diba za mu ga shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yi bayani cewa wasu inun rajul fi inun rajul ka taimaki mutum fi dabbatihi a ga dabbarsa ba ta milu alaiha ka ɗauke shi ka aza a kanta autar fa'ulahu alaiha mata'a ko ka ɗauko mai kaya ne yana saman dabba ka aza mishi wannan matsayin sadaka yake kaga ka taimaka mai wannan bai kore cewa mutum ya nemi taimako ga Allah shi kaɗai ba wanga abin da kan roƙo ne taimake ka kile mi kuma wasu kayanka kana saman mashin ko kana cikin mota ko saman dabba wannan yana da damar baka amma baka lahiya baka hankali baka arziki baka wadata ba mai iya wannan in ba Allah ba za haka abubuwa na da suka keɓanta ga Allah ka roƙe su ga Allah kuma ka yi fatar samu in ka roƙa ba'ida ta bakwai hakika al'umma ga baki ɗaya da duk za su taru ga baki ɗaya na duniya gaba ɗaya su haɗore guda don su amfana sheka da wani abu to ka kwana da sanin cewa su al'umma ba za su iya amfanar da kai ba sai da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya so ka sama na fa'ida fa'ida ta takwas hakika yana waje ba ga mutum wato shi mutum ya kasance mai ƙoƙarin fatar samun rahamar ubangiji subhanahu wa ta'ala babu abinda kake ƙauna in ba samun jinƙayin Allah ba in ba samun baiwa daga wurin ubangiji subhanahu wa ta'ala ba saboda babu wanda ya mallaki amfanarwa kuma babu wanda ya mallaki cutarwa in ba ubangiji subhanahu wa ta'ala ba mai iya cutar da kai ko ya amfanar da kai ga abin da Allah bai ne ka samu ba fa'ida ta tara kowane abu wanda yake ya kasance to mu sani duk wani abu wanda yake kasantacce to an wajabta wannan al'amari saboda tabbatar da ya yi daga Anabi sallallahu alaihi wa alihi wa cewa inna allaha kataba makadira al annabi sallallahu alaihi wa ya ce hakika Allah ya rubuta ƙaddarori na halitta gabanin Allah ta'ala ya salitta sama da ƙasa bi hamsina na sana da shekara dubu hamsin kaga arzikin kama wanga arzikin naka ya riga yake da shekara dubu hamsin da haka babu wani abin da za ka yi ka samu ko ka jawo kanka na amfani komi yana nan aje ubangiji hala ya yi tanadin shi gare ka gabanin ma a talista ka ba'ida ta goma a cikin wata ruwaya ta daban wadda ta zo cewa ta'arraf ila Allah banda wadda ta zo na ko cewa infazillah to wannan ta zo da cewa ta'arraf ila Allah ka ainihi yi bauta ga Allah ma'ana ka nemi sanin Allah ta hanyar yi ma Allah da'a a lokacin da kake da lahiya a lokacin da kake cikin yalwa shi kuma ubangiji subhanahu wata'ala idan ka shiga cikin halin tsanani halin kunci sai ubangiji ta'ala shi kuma ya taimake ka ya jaye maka wannan tsanani da kake ciki ya jaye maka wannan damuwar da ka samu kanka a cikinta ba'ida ta goma sha ɗaya hakika mutum idan ya kasance wato an riga an rubuta masa wani al'amari da zai same shi to ba yadda za a yi wannan al'amarin ya kusance mana babu yadda za a yi a rubuta abu ya same ka kuma abin ya kuskure sai dai wasu abubuwa da Allah kan sauƙaƙa maka kila an rubuta cewa za ka waɗi ka kare to amma kuma a dalilin roƙon Allah da kake yi ko a dalilin sadaka da kake yi sai Allah ya baddala maka daga karewa zuwa ga yin tuntuɓe ko targaɗe kaga ubangiji subhanahu wata'ala ya kawo maka sauki a dalilin wasu abubuwa na addu'o'i da kan lizimta amma kuma abinda ba a kaddara ya same ka ba ko kuma ka samu to kuma ka san wannan ba mai iya kawo maka shi in ba Allah ba ba'ida ta goma sha biyu da muke samu a cikin wannan hadisi wato akwai bushara mai girma ga masu hakuri cewa hakika Allah yana ninka musu taimako har sau biyu duk wanda Allah ya jarraba da wani abu na damuwa yi haƙuri ya yadda daga Allah ne ya bi Allah da taƙawa to Allah zai ninka masa wato taimakonsa har sau biyu kamar wada mu ma abin da ya kamata mu ɗauka cewa Allah ne ya jarrabe mu Da abin da muke ciki na tsada kamar kayan abinci da sauran abin da ba su ba mu ci gaba da bauta ma Allah mu ci gaba da roƙon Allah sai Allah ya kawo mana sauki sanda babu mazatin saukin sai ya zama ga saukin nan ya kewaye fa'ida ta ainihi goma sha uku da take cikin wannan hadisi shine akwai bishara mai girma kuma ta hanyar cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana kuren yema mutum bakin ciki idan Allah ya jarabe ka da wani abu na bakin ciki mai tsanani sai Allah ta'ala ya kuranye maka wannan bakin cikin ya yaye maka damuwa sai ta gushe kamar ma abin bai taɓa faruwa ba baida ta goma sha hudu za mu ga akwai bushara mai girma wanda idan wani abu ya samu ɗan adam wani abu na matsatsi ko matsuwa to yanzu ha yi dafin sauƙi, shi yasa a can cikin suratul shaf ubangiji su subhanahu wataala yace inna ma'ala usri yusra fa inna ma'ala usri yusra Allah ta'ala ya sake takiri da inna ma'ala usri yusra hakika tare da matsuwa akwai wani sauƙi, kuma ubangiji ta'ala ce. lalle tare da matsuwa akwai wani saukin da Allah ta'ala zai kawo ma al'umma fa'ida ta goma sha biyu ta ƙarshe a wannan hadisi shine yadda ubangiji ta'ala yake cire damuwa wadda take faruwa ta musiba idan ta faru ga ɗan adam ma'ana shine a kasan duk abin da ya same ta bai kasance don ya yi kuskuren ka ba da abin da ya yi kuskuren ka bai kasance don ya same ka ba to wannan akwai cire damuwa idan ka san cewa duk abin da ya same ka daga Allah ne kenan ba ka da wata damuwa idan ka san cewa duk wani abu da ka rasa Allah ne bai so ka samu ba to kaga wannan akwai cire ma damuwa na ganin cewa abin da baka samu ba ya kubce maka Allah ne bai nuha ka samu ba da ya nuna to da zai baka don haka waɗannan su ne fa'idodin da muke samu a ƙarƙashin wannan hadisi wato ainihi na goma sha tara mun samu fa'ida goma sha biyar cikinsa sai hadisi na ashirin alhadisu shiron hadisi na ashirin ana bi mas'udin daga baban mas'ud uqba ibn amr al-ansari uqba ɗan amro balansari ma'ana ɗan garin madina albadari wanda ya halarci yakin badar ƙala wannan sahabi yake cewa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mazan allah tsira da amincin tabbata gare sa ya ce inna mimma darakan nas yana daga cikin abin da mutane suka riska min kalamin nubuwatil hula maganar annabta ta warko idza lam tastahi idan baka jin kunya fasna ma shi shi'ita ka aikata abinda kake so wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi idan muka lura da wannan hadisi za mu ga ba wai an ba mu dama ba ne in baka jin kunya je ka yi duk abin da kake so a'a wannan kamar gace ne idan baka jin kunya to ka je ka aikata duk abin da kake so in kan lura za ka ga cikin jama'a akwai wasu mutane masu haɗin maganganu marasa kyawu waɗanda ba na daidai ba wanda wannan yana bayyana da cewa su mutane ne marasa kunya kamar ga misali idan an haɗu wajen ɗaurin aure ko wata haɗuwa da aka yi za ka ga wani yana ta sakin maganganu waɗanda shi bai kallon su damuwa a wurin shi wanda kuma wannan wato laihi ne ba wai ba laihi ba laihi ne cewa ka je ka aikata abin da kake so kamar wato wani kyace ne haka muna iya ɗaukar misali kamar can cikin suratul kafi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce faman sha'a falyumin faman sha'a falyakfur inna tadna lizzalimina naran ahada bihim suradiquha kaga wanda ka so yadda wa qulil haqqa min rabbikum ka gaya musu cewa qur'ani gaskiya ne daga wurin Allah aka Allah ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa man sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur mai so ya yadda wanda baya so kuma kada ya yadda to amma da karshe sai Allah ta'ala ya ce inna tadna zalimina naran ahada bihim suradiquha mun yi tattalin wuta wanda rufinta ita wutar ya lullube su har zuwa ƙarshen ayar wannan ba kamar an ba da dama ne ba ga cewa duk wanda bai jin kunya ya je abin da ya ga dama a'a shi ma wannan hadisi akwai fa'idodi da muka iya samu ciki ne kamar guda ila za su ke biyar fa'ida ta warko da take cikin wannan hadisi wato shine gurabu na al'ummomi da suka rigaya suka shuɗe suka wuce suna yin saura zuwa ga wato ainihi wata al'umma don cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwati al-ula hakika yana daga cikin abin da mutane suka riska idan baka jin kunya aikata abin da kake so ba wai gare mu mu al'umman nan kawai yau haru ba a'a ha al'ummomi da suka gabata akwai irin wannan da haka mu ma wannan al'umma sai ya zama na cewa da muka zo to mu ma muna akan wannan ƙari na cewa wanda baya jin kunya to ya aikata abin da ya ga damar aikatawa amma ba don ana nihin cewa ba shi da laifi ba kuma za mu ga cewa wannan jimla a fa'ida ta biyu ita wannan jimla ta cewa idza lam tastahi fasna ma shi ita wato za mu ga cewa an samo ta ne daga waɗanda na gabace mu na al'ummomi saboda kalma ce wadda ana ainihi fuskantar da ita ga kowane ga kowane nau'in al'umma ana ana ana aiwatar da ita ma'ana tun can da aka yi to har yau mu da muka tarar daga baya to eh haka ne duk wanda bai jin kunya ya je aikata abin da ya ga dama amma wai ba don bai yi laifi ba fa'ida ta uku a wannan hadisin da muka karanta za mu ga yabo akan kunya a akan fuska ta farko ko kuma akan fuska ta biyu ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa alhaya'u shawbatun min al-iman kunya wani yanki na na imani ko wani yanki ta ta imani to ita kuma wannan kunya ta kasu gida biyu tana da nau'uka guda biyu na farko ga abin da ya shahi haƙƙin Allah ya zama mutum yana jin kunyar Allah sawa'un wani ya ga ka ko wani bai gane ka ba a'a kana jin kunyar Allah ba za a same ka wurin da Allah ya hana a same ka wurin ba ba za ka aikata abin da Allah ya hana ka ka aikata ba wannan ya nuna kana jin kunya Allah bangare na biyu kuma game da abin da ya shahi haƙƙin talikai ba za a same ka ba matsayinka na mai kunya ya zama kana cin mutuncin al'umma ko kana faɗawa cikin haƙƙin al'umma ko kana aikata wani abu mai nuna cewa kai ba mutum kake ba mai kunya haka ita kunya wata aba ce wadda tana da matsayi a cikin musulunci wanda mun ji nau'in ta na farko da kuma nau'in ta na biyu haka kuma ana iya sake samun nau'i na ita ainihi kunya ta sake kasuwa kamar gida biyu nau'in ta na farko za ka samu sashe daga cikin mutane Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mai baiwa ta kunya don haka za ka same shi shi mutum ne mai kunya kuma tun yana yaro ƙarami ba zai yi magana ba sai inda lalura ta yi magana ta kama ba zai aikata wani abu ba sai inda lalurar a aikata abin nan ta kama a aikata don ne saboda shi mai kunya ne nau'i na biyu na ita kunya ita kuma mutum zai neme ta ba wai Allah ya talice shi mai kunya ba a'a ne zai nemi kunyar da kanshi yana yi yana tanadi yana yi yana koyi yana tattali matsayi ne na mutum ɗan adam to yana nan yana ta ɗan kallafa ma kai ne ma'ana mutum da ba shi da kunya amma sai ya kasance ya yi ƙoƙarin ɗaure harshensa mai yin magana sai illa lura ta kama ya yi ƙoƙarin ɗaure ayyukansa bai aikata wani abu da gabobinsa sai illa lura ta kama don haka sai kasance yana biyar mutane ma'abuta kunya sannu sannu yana samu yana koyo daga gare su yana biyar mutane ma'abuta farala sai ya zama ya waye gari shi ma ya samu kai ne ya zama mai kunya kenan in mun lura wannan gaba ta biyu tana bayani akan cewa kunya akwai wanda Allah ya halicce shi da abitai ba wanda ya koya mai tun yana yaro ƙarami zai tashi mai kunya akwai kuma wanda shi sai ya yi koyo sai ya kallafa ma kansa sannan ne zai iya zama mai kunya to fa'ida ta hudu daga cikin wannan hadisi za mu ga cewa yana daga cikin ɗabi'a wanda shi baya jin kunya to an ce zai aikata duk abin da ya ga dama aikatawa ko kuma zai je ya aikata duk abin da ya ga damar aikatawa amma kuma ba zai kula ba me yasa saboda me baya da kunya saboda haka za ka samu mutane idan har wa irin wannan ya zo ya aikata wannan abin da ya aikata musu tun da baya da kunya waye wannan wata ci kai da Allah waye shiga batun wane mutumin da bashi da kunya to kaga kowane mu kamata ya zama mai kunya in ma Allah bai talice ka kana mai kunya ba to ka yi ƙoƙarin samun kunya ta hanyar koyo daga 'yan uwa masu kunya kaɗan-kaɗan har Allah ya sa kai ma ka zama mutum mai kunya saboda alhaya usho basin minal iman kunya wani yanki ne na imani fa'ida ta biyar daga cikin fa'idodin wannan hadisi a kan ma'ana ta biyu to dukkan mutumin da shi baya da kunya hakika zai iya waɗawa ko ina kuma zai iya aikata duk abin da ya ga dama a dalilin cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza lam tastahi fasna ma shi'ita fa'ida ta shida a wannan hadisi akwai mai da martani ga wata kungiya da ake ce jabariya na tabbatar da cewa akwai son Allah bawa. su jabariya wata kungiya ta da yake wa'yan ga kungiyoyin wasu mu ba mu da ma sunan ƙasar ga ana ce musu jabariya kamar mu'tazila kamar jahiliya kungiyoyi na ga sunan daban-daban mai yawa an yi samun su a gabas ta tsakiya to su abin da suka cewa a ba mutum bayin abu a ce Allah ya so a a sai dai shi mutum in mutum yayi abu shine ya soyi babu wani magana abin san Allah to akwai mai da martani an mai da musu martani cewa idan Allah subhanahu wa ta'ala ya so to hakika abu kan kasance sawa'un bawa ya so abin ya waru ko ma bai so ba <coughs> don sai hadisi na ashirin da ɗaya shi kuma an abi amro wakila abi amra mai ruwayar hadisi ya ce an ce daga baban amro ko kuma baban amra namiji amru mace amra amru ita kuma amaratu sufyan bin abdullah suna ne sufyan dan abdullah radiyallahu an Allah shi yarda da shi qala sufyan dan abdullah yace qultu ya rasulullah yace ni ce ya ma'aikin Allah kenan shi sahabi ne gashi ga nabi yana magana da shi قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره annabi ka waɗa mini wata magana game da musulunci wanda ba na tambayar wani mutum guda bancin kai da ka waɗa min shi kenan na wadatu qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce, qul amantu billah kace na yi imani da Allah thumma saqim sannan kai tsayinka ba ka aikata komi? sai abinda da Allah ya hora duka abinda da Allah ya hana ka bari amantu billah sun ka imani da Allah sannan kuma ka yi tsayinka abinda Allah ya hora ka aikata abinda Allah ya hana ka aikata abinda Allah ya farzanta ka aikata abinda Allah ya haramta ka ƙaurace shi kenan da ka haka ba ka tambayar kowa komai shi ma wannan hadisi za mu ga akwai fa'idodi kamar guda bakwai a cikinsa fa'ida ta warko kwaɗayin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam kan ilimi saboda wato shi wannan ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam game da annabi ya karanta shi bai sake buƙatar wani ilimi ko wani abu a hannun wani sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa ya ce masa to kai ce ka yi imani da Allah nan ka tsaya wajen nan duk abin da Allah ya hora ka aikata abin da Allah ya na ka bashi shikenan fa'ida ta biyu wato hankali da lura da aga baban amru ko baban amra saboda ya yi tambaya wannan tambaya mai girma wadda tambaya ce wato ta ƙarshe yana tambaya akan abin da zai wadatu da shi akan barin tambayar kowa kuma sai ya samu cikakken amsa daga bakin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai fa'ida ta uku hakika ya kamata ga mutum ɗan adam ya yi tambaya game da ilimi ya tambayi tambaya haɗaɗɗa ga mamma wadda ba zai sake samun wani rikici ko kuma cakuɗewa al'amurra ba saboda wannan sahabi ya ce ƙaunar la as'alu anhu ahadan ban tambaya kowa in bayanta aga don a gusar masa da duk wani abu na rikici ya zan babu shi ya jaye an wuce na fa'ida ta hudu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ba shi haɗaɗɗun kalimomi Allah ya kalimomi saboda wato ya haɗa wannan al'amari na addini gaba ɗaya a cikin kalmomi biyu kul amantu billah sun mastaƙim a cikin kalma biyu ya yi mai bayani kuma ya gamsu kuma kalma ce kul amantu billah sun mastaƙin wanda za a iya rubuta wani irin babban littafi a ƙarƙashinta dama annabi sallallahu alaihi wasallam yana da haɗaɗɗun kalmomi da ya waɗi magana to kalma za ta zama takaitacca amma wadda bayanin ta kuma wato gashi nan sarai za a cika abubuwa ana bayani game da ita ƙa'ida ta biyar a cikin wannan hadisi za mu ga cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi ya yi bayani dangane da kalma a al-istiqama ya kawo bayani cewa kul amantu billah thumma sakin al-istiqama wanda wannan kalma ta al-istiqama tabirin ta a wurin mutane kamar a yau wata kalma ce wadda za ta lizintar da kawo abubuwa masu dama masu yawa ta hanyar riko da addinin Allah da kuma aikata abin da yake na daidai da kuma tsayuwa akan daidai da kuma bin alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam liya ya kunshi al-istiqama fa'ida ta shidda a wannan hadisi hakika duk wanda ya takaita akan wajibi abin da yake wajibi to bai zama mai istiqama ba ya zama kai baka komi sai sallar farilla baka komi sai azumi na farilla saboda mi idan aka zo ranar alkiyama ka ta farilla ba ta kammala ba za a ɗauko ta nafila sai a kammala maka ita azuminka na nafila a azuminka na farilla bai kammala ba sai a debo na nafila a kammala maka to baka da su to kaga kenan a daidai wannan matsayar wato ainihi ka taƙaita ga abin da shi da ya wajibi to sai ya zamana baka samu wasu fa'idodin da ya kamata a ce ka samu ba hmm? walam usalli suwa fardin walam Usumi, ni ban yi sallar komai ba sai ta farilla aka ban yi azumi ba sai da farilla wanda idan Allah ya baka lahiya ka yi azumi don neman lada aiki ne mai kyawu duk wanda ya azumi guda don neman lada Allah yana nesanta huskarsa da wuta shekara saba'in kaga ba karamar nasara ba ce Allah ya taimake ka ya zama kana yin azumi na bidan lada aka sallan nafila sai fa'ida ta bakwai ta ƙarshe akan wannan hadisi da ma karanta wato hakika ya kamata ga mutum ya ainihi bibi rayuwarsa ko yaushe shin ni ina akan istiqama ko yaushe kai ta bibiyar rayuwarka shin wai ni ina akan daidai ko ni ba ni akan daidai idan ina kan daidai alhamdulillah abinda ka fata da ƙauna kenan in ba na akan daidai sai yi ƙoƙarin dawowa in zama akan daidai za mu ga cewa dukkan mutumin da ya kasance yana jinkirta sallah daga lokacinta wannan ba za a ce ya zama mai istiƙama ba saboda ya tozarta sallah ya wulaƙanta ta haka kuma za mu ga cewa duk wanda ya hana zakka bayan Allah ya ba shi dukiya amma kuma ya kasa fitar da zakka shi ma wannan bai zama mai istiƙama ba saboda ya tozarta zakka kuma ga ta farilla ta rukuni ce daga cikin rukunan musulunci haka kuma za mu ga duk wanda ya kasance yana ƙetare iyaka ga bayin Allah ‘yan uwa ne ta hanyar cin mutuncinsu ya zama kana cin mutuncin ‘yan uwanka wannan shi ma mutum bai zama mai istiƙama ba saboda mutum ya aikata abin da yake Allah ya haramta shi. haka mai mutane algusu shi ma yana yaudarar mutane wajen saye da sai zuwa ko sha'anin jinga shi za a jinga da shi ko wani zai ba jinga ya zama yana yaudara shi ma wannan bai zama mai istiƙama ba ma'ana bai samu daidaituwa ba wannan idan mun je babin kasuwanci za mu ga akwai nau'in kala daban-daban na yaudara wanda ke waruwa a wannan zamanin namu ta hanyar abin da ya shafi sai da babura sai da motoci sai da wasu abubuwa na electronic da dai sauran wasu kayayyaki waɗanda su yan kasuwa sun sani akwai hanyoyi da ake bi na rashin gaskiya wajen sai da irin wa'annan kayayyaki wanda duk wanda ya tsare kasuwanci yana yin rashin gaskiya ciki wannan bai samu istiƙama ba annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya yi bayanin cewa masu kasuwanci fa in sadaqa idan suka yi gaskiya a tsakanin su masu kasuwanci wa bayyana suka yi bayani buri kalau ma fi ma. Allah zai sa musu albarka a cikin kasuwancinsu ya zo yana son ya sai motar ka ta yi mai bayani cewa to ni ban san sha'anin mota ba amma na baka dama ka ɗauki mota ta ka kai wurin bakanike ya ta da motar nan ya gaya maka idan tana da wata matsala mu yi ciniki akan tana da matsala saboda gudun kada in sayar maka ni ba da ilimi akan ta kai ma baka da ilimi to kaga yanzu idan kun kulla ciniki ya ɗauka ya kai ma bakanike bakanike na da ilimi ya sanar da shi cewa motar nan lami lahiya take to idan ya sayi duk abin da ya waru daga baya yana dawa ya ce kayo gare shi amsa ba zai yi haka ba amma idan kila kai ka san cewa tana da wani abu kuma ka sai dan mai akan tana lahiya to da nesa daga ba nesa yake ba ya dawo cewa ne ya cuce ni saboda ya sayar min da mota ko ya sayar min da babur ko ya sayar min da bridge ko wani abin da ya kama da shi kuma alhali ya san bai da lahiya to yana daga cikin abin da Allah ta'ala ke sa mana albarka ga kasuwancin mu ya zama mun yi gaskiya kuma duk sanda kai gaskiya to Allah zai taimake ka Allah subhanahu wa ta'ala yayi bayani can cikin suratul baqara cewa ya mahaqullahu riba wa yurbi sadaqat kasuwanci na riba Allah yana cire albarkarsa na daga cikin kasuwancin riba da ke gudana a wannan zamanin namu wanda ake yi mai yawa a ma'aikatu kila kai Allah ya hore maka kai ne jagora a ma'aikatar za ka kawo musu buhunan shinkawa to ga sunan su ba ka naira dubu ashirin ashirin amma kuma bayan sun saya duk wanda ya saye dubu goma sha biyar ya dawo za a ba shi kuɗi hannu yanzu a ga wannan ga ka'idar musulunci duk wanda ya haka ya ci riba ko kuma idan mutum zai sayi turmi a tanwa ya biya kuɗi hannu naira dubu uku amma idan bashi ne dubu biyar wannan duk nau'i ne na riba wanda diya ya haka kaga babu magana cewa ya yi istiƙama wanda kuma shi musulunci kullum abin da yake kira a kan shi shine mu zama masu istikama, mu zama masu daidaituwa mu zama masu yin adalci wa halallahu albai'a wa harrama riba Allah ya halarta yin kasuwanci sannan kuma shi Allah ya haramtar da riba da kila da rabi a kira koko gaskiya bakwai da rabi shi da ne eh, eh. insha Allah subhanahu wa ta'ala eh. na'am to insha Allah subhanahu wa ta'ala saboda lokaci za mu dakata a nan sai zamana darasinmu na gaba wanda shine darasi na tara insha Allah za mu tashi akan hadisi na ashirin da biyu a cikin wannan littafi Allah ya muna muwafuka da dashi Allah ya sa ayyukan musu zama don mu tsaye shi سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك